ce baki da mutunci? Kai mutuncin ne da kai? Allah ya yi saban yafe ba. Ni kike ma Allah sa Duk girman hanyar nan duk girman hanyar nan ka rasa inda ake bi sakin bil. Waye kai? Mutum kaman ka? Mutum kamana? Kai ba ka gani kai makaho ne duk faɗin hanyar nan bai ishe ka ka wuce ba sai ka zo ka buge ni? Wannan hanyar ai ba abin ta yi. yan iska ne hanyar iska ce wannan kin ji ai ba gaskiya Jamilu ba haka muka yi da kai ba wallahi ba haka muka yi da kai ba in ku haka ya kasance ka san zan shiga halin da ban taba shiga ba a rayuwata gaskiya ne ka san halin da nake ciki ka ce kana iya ba za ka tafi America Jamilu idan wasa ne gwada ka bari wallahi da gaske nake na riga na fito